Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Najeriya, Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilimantarwa faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin to madalla masu kallon barkam da dace cikin shirye-shiryen mu da ke zuwa kai tsaye daga nan kaftan tv hausa da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja a daidai nan kuma mun shigo zagaye na biyu na shirin inda za mu yi sharhi akan wa'annan kan da muka karanta muku kafin mu je hutun rabin lokaci barkam da da'amar to barka da fa'iza to masu kallon mu a wannan safiya mun gayyaci matashi kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato aliyu hassan domin duba wasu daga cikin kanun labaran da jaridu daban-daban suka rawaito a wannan safiya to aliyu hassan barka da shigowa cikin wannan shirin yau dai rana ce ta jajibarin zaɓe na Najeriya babban zaɓe wanda wato 'yan takara na shugaban ƙasa goma sha takwas za su fafata a wannan zaɓe. to amma sai dai hankali ya koma ko kallo ya koma kan hudu daga ciki inda ake ganin cewa atiku abubakar da tinubu da peter obi da kwankwaso za su raba mafi yawan kuri'un da ake jin cewa za a kada wato miliyan 87 yaya kai kake ganin wannan fafatawa ta gobe wanda wasu masana da dama ke bayyana cewa ya bambanta da sauran zabukan da suka gabata a baya ah, da farko dai um, kamar yadda ka sani hmm. ah, alhaji umar tsarin siyasa um, a najeriya kullum yakan zo da bazata hmm. musamman na wannan karan hmm. ah, babban abin da yake ya kawo yasa na wannan karan yake kokarin zama na daban shine um, wannan ishu na cashless na alhaji umar hmm. gaskiyan al'amari kamar yadda kika je um, hmm. ka duba hmm. zan fara tabawa da shi tunda ina ganin kamar shi ne ainihin um, musabbabin abin da zai iya bawa kusan dukkan su uku ko hudu dama da za su yi gogayya da juna saboda a mataki na farko dama yawanci abin da yake sa a samu wannan ficin kauɗin ratan Um, kuɗi ne kamar yadda bahaushe yake cewa wai iya kuɗin kai ya shagalin mm. to wannan karan an datse karan mm. um, an samu akasi mm. wanda ta zo musu kamar bazata bisa ga alama um, idan ka lura wai an ce babba baya kukan aski to amma kamar wannan zaben 2023 din babba haya <laughs> manyan za su yi kuka manya suna kuka gaske mm. alamu ya nuna mana clearly da cewa abin da yake faruwa din um, ya affecting din su wannan hakan shine zai ba su daman gogayya da juna ya mm. zamana wanda ya iya allansa kawai wanke a zahirin abin da yake faruwa shine wannan kuɗin da ake influencing mutane da shi din mm. is not there babu shi in cash is not there hmm. kusan kamar yadda muke gani a social media da kuma sauran kafafen sa da yada labaru hmm. um, wasu sun ɗauko um, tsari irin na transfer wanda kuma ka san shi tsari na transfer ba wani tabbas ne yau da shi ba wasu ma da zaka abin din su ma ba su da ba su da shi sannan kuma bayan haka ah, idan mujiya tana kan al'amarin Eh, ma'ana sashin kula da yanayin eh, eh, kashe kudade so hakan shine yasa nake ganin kamar cewa lallai za a buga wanda a ƙarshe waɗanda suka fi ƙarfi biyu hmm. su za su iya jagorantar al'amarin ah, alhaji umar bisa ga hasashe ina tsammanin hmm. zaben zai iya kaiwa zagaye na biyu bisa hasashe bisa ga hasashe to me yasa ke ganin haka dalili kuwa shi ne chill zan koma back to mm. cashless din nan mm. abin ya affecting din su mm. tashin farko inda a ce kuɗi na tafiya yadda ya kamata kamar yadda suka tsara da zan iya ce maka tashi na farko wani zai iya tashi ba ana tashi da giyawan ba ko da wani zai eh. iya tashi da fo to ya nuna maka cewa da injin ka da nashi ba eh. ɗaya bane saboda abin da ya riga ya tara eh. so amma problems in kash ko kuma in ce daidai wa najeriya da kuma demokuraɗiyya kanta lallai da zafi amma idan ka duba ba a taɓa samun wani abu da sauƙi ba duk wani abu mai sauƙi ba abu bane mai kyau mm. da tsarin um, al'amari na rayuwar duniya haka yake duk wani abu mai sauƙi wani abu mai sauƙi kawai wanda ya zo smooth mm. to abu ne mai arha don even go for it karka je karka kuma fara tunanin cewa zai baka wani good zuwa wato abu mai kyau abu ne mai tsada ko mai wahala eh, kamar yadda kowa ya sani inda akwai kudin tashin farko wani zai iya fecin kauɗin da hmm. hankali ba zai ɗauka ba amma alhamdulillah yanzu kusan kawai halinka ya kai ka yan najeriya kusan kusan kowa ya fahimci haka hmm. um, idan kana da abu da kai mai kyau a baya shi 'yan najeriya za su ma hukunci da shi ah. idan kuma akwai wata da wani alama na zahiri da nuna cewa eh lalle ah. da an dan samu kurakurai da kai kayi na dama da sauransu makamantan haka ya bayyana a zahiri yan hmm. najeriya su ne alkalai kamar yadda shugaban kasa yake ci gaba da da nanatawa zan ce hmm. na cewa kowa ya zaɓi Eh, wanda yake so so kaga maganan fati ko maganan wani bangaranci maganan addini wannan baya cikin tsarin wannan tafiyan ina tunanin haka amma duk da cewa na san da cewa hmm. kasan a zaɓi a afirka ko kuma in ce nigeria in particular ba a cire um, addini da kuma kabilanci kabilanci hmm. a siyasa a kullum hmm. ba a da bangaranci duka wanda a wato wannan kanun labarai na yau ma akwai jarida ta dauka ta ce da kabilanci da addini da bangaranci yana cikin siyasar mm. najeriya ba mm. baki ba ne ba kuma ba abu ne da za a iya canzawa hakan wannan mun tsinci kanmu ne akan wannan yanayin ba don komai ba saboda rashin kyakkyawan haɗin kai da muke da ita wadda kuma ta samo asali ne daga bangaren su kansu 'yan siyasa mm. yes Allah umar mutum ya shekara takwas bai maka komai ba amma idan ya kalle ka shi kasan ɗan siyasa yana maka fassara ne da yadda kake rayuwarka to kamar yake nasara da ita mm. akwai gwamnonin da zan iya ba da ba zan kira suna ba amma mm. zan baka misali da su mm. wa'anda kai tsaye kai kasan da cewa a zahiri ba su yi wa mutanensu komai ba amma yanzu a haka maganan nan da muke da kai suke gaban gaba wajen gudanar da sha'anin siyasan da ya shafi hmm, yankin su. ba don komai ba saboda sun fahimci mutanensu su suna cike da tsana hmm. na wani bangare da kuma na wani addini da kuma na wata kabila da sauransu so shi dan siyasan sai ya fahimci cewa oke to mutanen sa fa hankalin su gaba ɗaya kacokan ba wai yana kan a'a mai kamana bane aiki ne zaka mana ba hmm. a'a sai ya ce oke to bari ya raja'a akan taya ku tsanan wa'ancan mutanen to ko shi zai samu damar abin boye boye bane zan iya jumping in je maka kai tsaye in tafi maka Benue hmm. Benue zan iya baka misali da shi hmm. gwamna Samuel Samuel autumns idan ka dubi tsarinsa da kuma yanayin gudanar da siyasansa ai tsalle-tsalle kawai yake na bin wuke ya bi wancan ya bi wancan ya bi wancan da sauransu to tsanan nan in babu wannan tsanan dan siyasan da bai iya bai aibata komai ba baya da abin da zai rike ah, shi ne yake fakewa da yawwa saboda haka dole ne ya dubi menene kuka fi mai da hankali a kai mun fi son addini sai laɗe da addinin mun fi son mun tsani bangare eh. kaza sai shigo cikin wannan su kaman virus fire kaman virus kaman virus <laughs> kofa suke nema kana buɗe ta zai shigo yana shigowa kuma kafin ya shigo zai analyzing ɗinka aikin su kenan to yaushe ake jin dan najeriya zai dawo daga rakiyar wannan ya gane cewa ba maganan addini ba ba maganan kabilanci ko bangaranci ba wa zai zo ya tsamar da kitse a wuta don ciyar da najeriya gaba yaushe kake jin dan najeriya zai gane wannan um, alan umar wannan wani babban tambaya ne kuma dalilin da ya sa na ce ce maka wannan wani babban tambaya ne mai hmm. nauyi shine ni ya iya hasashe na da kuma zurfin tunani da kuma lissafin da nake da abin da yake faruwa a sauran kasashe na duniya mm-hmm. shine um, rarrabuwan kawuran talakawan nan mm. da wannan rudanin da ake samu mm. um, beneficiaries din ba 'yan najeriya masu cin gajiyan wannan rudanin mm. ba 'yan najeriya ba ne kawai najeriya a matsayinta na uwa a afirka um, mai dumbin tattalin arziki mai tattalin arziki da ya zama na inda za ta samu dama na kwanciyar hankali hmm. tsaro da wa'innan abubuwan to lalle da za mu iya jagorantar duniya malam umar to hakan shi yasa duk abin da za mu yi duk motsin da za ka yi malam umar hatta wannan programs ɗin da kake yi akwai wa'anda suke zaune ba 'yan hmm. najeriya ba ne ba su jin hausa ba su da alaka da hausa malam umar suna analyzing eh. programs din nan farkon ta zuwa karshen ta a kullun kai kana nan kana yin ta don ka wayar wa mutane da kai don a fita daga duhu a gudu tsare a tsira tare hmm. amma wa'insu suna nan a wa'insu sassa na duniya na'urori suke amfani da su da suke fassara wannan harshen naka na hausa zuwa wani harshen da za su fi fahimta beta to so analyzing wani direction ne kuke taking don wayarwa mutane kai su santa inda za su kuma su santa inda za su shigo ma ba don komai ba in babu wannan rarrabuwan kawuna samun wannan ci gaban wani abu ne da yake da bukatan jajircewa daga ta kowane bangare daga bangaren talaka zuwa bangaren su ainihin 'yan siyasa hmm. ma'ana shugabanni da kuma um, tunda na ce shugabanni mm. sarakuna sun shiga cikin mm. asali to babban matsalar da ake da ita ita ce kullum wai mai son kayan ka ya fi ka dabara mm. idan kai niyan za ka yi tafiyan kilomita ɗaya a awa ɗaya zai shirya maka ne ya yi abin da zai tafi kilomita biyar ko goma yana can gaban ka yana jiran ka me ya rage maka so yaƙi ɗan zamba ne dole ne ya kamata mutanen najeriya da sauran al'umma mu gane cewa matsalar najeriya fa akwai international interest kasashen duniya suna da interest a kai na'am to eh, aji aliyu mu je ga wannan hatsaniya da aka samu ta jiya wanda ana da zaton inugu da ebonyi za a iya samun matsala amma a kano ba wanda ya zata sai kwatsam aka ga kano mata amsa a cikin wannan wato jajiberi wannan ya kake kallon irin waɗannan rigingimu da ake ganin ma na canjin kuɗi da duk kone-konen bankuna da kudanci suka yi arewa bata yi ba sai a kan abin da ya shafi zaɓe me ya yi zafi shugabancin nan mutum da yake iya zama saura dole su ji cewa za su iya ɗaukar ƙaddara su haƙura me yasa kullum muke ɗaukar abubuwa da zafi ito eh um, ba abin mamaki ba ne idan ka dubi hasashe na yadda al'amuran suke tafiya um, abin da ya shafi canjin kuɗi ina ga abin da ya sa 'yan arewa ba su daga hankali ba su ta shafa kai tsaye to ba kai za ka fi daga hankali ba eh su ta shafa kai tsaye kuma yawanci mutanen mu kasan akwai mu da tawakkali abin da aka koya mana kenan hmm. sannan kuma ana gaya maka cewa in kai abu ya shafa ka bar wa Allah in kai abu ka kaza sani cewa jarabawa ce daga Allah in kai ne kaza to amma wannan da yake faruwa ba dole ba ne um, kusan a tarihin siyasa da na Najeriya da na Afirka da kuma na duniya baki daya. halin Umar yanzu inda za ka cire wayarka. Ka gaya ma Google waye ne dan ta'adda. Yanzu yanzu ka buga. Eh. Kana bugawa ka ce who is terrorist? zai gaya maka cewa ɗan siyasa ne to yes mm. definition ɗin ba akan addini ya fara ba kana buga buga eh. hajiya buga mana ki gaya tambayi mm. google wane ne ɗan ta'adda zai ce maka mm. ɗan siyasa ne da yake yi yin komai to don ya cimma don ya cimma bukatunsa addini ma bai shiga ciki addini ai daga baya ne aka makala mata saboda ita ma tana da ana son a cimma wasu bukatu a kanta amma ainihin definition na terrorist mm. a ɗan siyasa shine mutum shine mutumin da zai iya yin komai mm. a nan ya samu ta'addancin su waɗanda suke waɗannan aikin yanzu inda za ka same shi ka ce menene ya sa kuka je kuka kashe wane da wane a wuri kaza kuka yi kaza da kaza zai ce eh. maka shi fa kawai sa shi aka yi eh, a ƙarshen labarin kenan mm. so kuma babban matsalar da ake samu ita ce bangaren shari'a Hmm. a ya kamata a ce da bangaren jami'an tsaron hmm. da bangaren shari'a hmm. me kika gano mana tabbas abin da ya sa kenan cewa shine wanda yake amfani da fadata da hankali domin ya cimma wani bukata tasa ta siyasa <laughs> eh, gashi don haka ne to ka gani ah. definitely shi mutum kuma in aka ce maka dan ta'adda ne shi fa baya da limit ma'ana baya da wani ka'idan kayyadaddan abu da zai iya yi ko eh. wanda ba zai iya yi ba shi yasa in ka shiga gabansa zai iya yi maka abin da hankalinka zai dauka da wanda hankalinka ba zai dauka ba mm. alamu ne ke nuna cewa rikicin kano alamu ne ke nuna cewa wa'ansu suna sun fara sun na kanshin cewa za su faɗi ba su da nasara a gurin so me za a yi sai ya mutsi sai ya mutsi ya mutsin nan kuma is a calculated abu sai an yi lissafi wallahi bugawa suke yi da kyau in muka yi kaza muka yi kaza kaza ne result in muka yi kaza muka yi kaza yadda kasan za ka buga ka wannan abu kaza za ka sai da shi mm. kaza transport ɗinka kaza za ka ci kaza yadda yan kasuwa ke bugawa haka dan siyasa yake bugawa kafin a tada ita so rikicin Kano bai zama mun abin mamaki ba gaskiya ba don komai ba saboda ganin cewa um, akwai waɗanda suke suka mai da siyasar kamar irin in ba ni ba ne hmm. to kowa ma ya rasa hmm. ma'ana yan du'o dai a jihar kano din nan an samu wani dan majalisar tarayya babba mai fada a ji wanda ya fito ya yi wasu kalamai a kwanakin baya cewa <coughs> ko dai mutum ya zaɓi jam'iyyarsu ko ko su ci kaza kaza nasa da sauransu da kuma waɗanda wani shugaban jam'iyya da ya fito yake cewa ko da tsiya ko da tsiya tsiya sai akwai nasaba da irin waɗannan kalaman da waɗannan da ake gani ko ko dai waɗancan 'yan siyasan da kake magana waɗansu ne da za su iya ɓacewa ba ma inda ana kallon wuta a ana tsammanin wuta a makera sai ta wula masa mm. to gaskiya irin waɗannan kalaman duk wanda ya san sha'anin rayuwa mm. da kuma duk wani mutumin da yake zai san kiman kansa ban yi tsammanin kalamai na tada hankali da na zubar da mutunci da na rashin mm. sanin kiman dan adam wani abu ne da zaka fito bainar jama'a kana alfahari da cewa zaka faɗe su hankali kwance ka je ka kwanta ba mm. eh. a duk ƙasashen da suka ci gaba kuma suke ganin kiman al'ummarsu mm. idan ka yi irin wannan maganan za fa a gayyace ka so kin ga inda ishu jami'an tsaro ya shigo kenan jami'an tsaron nan ko a ƙi ko a so suna da rawar da ya kamata su taka don shi dan adam bisa ka'idan rayuwarsa dan adam wanda ya halicce shi ba shine Allah ba Allah ne ya halicce shi kuma ya gaya mana cewa ya halicci dan adam da Um, ban san inda zan fassara wannan kalmar larabcin mutum da ba wai wani malanta bane nake da ita sosai eh, faɗa wataƙila ko fa'isa <laughs> wataƙila da is ajula innal insanu kana ajula eh mutum ne mai eh, irin gaggawa you know ka mm. gane so so Allah ya riga ya san ya halice ka da wannan mm, gaggawan mm. abin da zai baka yau abin da zai baka na gobe da jibi zai baka kima yanzu nan eh. a kawo ma shi so wani ma idan ya rasa na yau a misali ya ga kaman kai ba na yau din ba ba ma zai rasa ba in ya ga jinkiri ma hmm. zai iya tunanin ya fara daukan wani dimension so abin da yake faruwa shine bangaren shari'a da bangaren jami'an tsaro akwai sakaci babba walai akwai sakaci hmm. akwai sakaci kuma su ɗin kansu an siyasantar da su ne ah, ana ta magana so idan ka duba ba wani abin mamaki ba ne da zai zama cewa wannan abu ya faru kai tsammanin ba zai faru ba duk wanda zai fito ya wannan kalame na cewa in ba ai kaza ba zan yi kaza in ba ai kaza ba zan yi kaza to wallahi tun da kaga bai ji kunyan al'umma ba bai ji kunyan idon duniya ba ya faɗi wannan abu zai iya aikata mm. zai iya aikata sannan kuma wani shi ba zai faɗa ba saboda me don saboda don you cannot even tag him da wani mm-hmm. mugun um, kallo ba zai faɗa ba on the ground clean dinga aikinsa sai ce ok kai da baka san me yake faruwa ba kai da baka iya siyasa ba ka je ka buɗi baki ka faɗa to kuma shi zai je ya aikata yes saboda in ya aikata hmm. ai kai kai ka faɗa sai zama na hmm. kai ne first suspect Hmm. wanda kuma ba ta can din abin yake ba ah. so idan hmm. siyasa baya da wani direction muhimmi da zaka ce wannan tunan ne zaka shiga ka je ka eh. kama shi so you always jami'an tsaron mu ya kamata a ce da mun exploring technologies ne na zamani wani zaɓe ya zo haka ya zama na duk wani movements na wa'insu bayanai da suke tafiya ana filtering ɗinsu for the interest of the country ba wai wani individual interest ba abubuwan sun cakuɗi ne to eh, aliyu mu duba wasu abubuwa a gurguje biyu kafin mu buɗe layuka masu kallon musu su shigo cikin shirin kai tsaye an kama shugaban mataimakin shugaban uh, masu fafutukar uh, ko mu ce ma kungiyar ta'addanci ta ipop a kasar finland amma abin mamaki an sake shi wanda kuma ya ba da sanarwa cewa al'ummar wannan yanki su zauna a gida tun daga jiya alhamis har sai ranar 28 ga wata za su fito kar su kuskure su kada kuri'a a lokacin da ake ganin cewa waɗannan ƙasashen suna ba 'yan najeriya dama suna tada hankali a ƙasashen su alhalin su kuma nasu ƙasashen na zaune me kake ganin ya sa za su kama kuma su saki ba tare da ɗaukan kwakwaran mataki ba sannan kuma a nan najeriya ana magana cewa an kama wani da yake da hannu cikin kitsa wannan hari na jirgin kasa. abu na farko dai da zan ce akan kama shi wannan samuel hmm. ba wani abu bane illa reni reni ne yes alhaji umar reni ne hajiya ba wani dalilin da zai sa a ce muna zaune da ku lafiya a matsayin ku na ƙasa mai cin yanci hmm. sannan kuma mun jami'an tsaron ku suna nan hmm. wakilan ku kenan ma'ana embassy eh embassy lalle embassy nan wake ba su kariya a Najeriya ne ita najeriya najeriya ce ke ba mm. su kariya mm. inda wani abu za a yi sakaci wani abu ya faru da isu alhakin yana kan mm. najeriya ne kuma a ka'ida da policy na duniya najeriya ce ya kamata ta kare su ɗari bisa ɗari har sai inda ta ya kare so amma me yasa ku nan kuna nan kuna kokarin kare musu mutanensu don su zo na lafiya su kuma suna can suna yaye muku zani suna yaye muku zani a kasuwa ba wani abu bane yake kawo haka illa reni reni ne yes in ba reni bane akwai kasashen da jajirtattun kasashe ne wanda if you try them in ka gwada za ka musu wani abu da yake da alaka da haka hmm, ba za su yadda kai ma ba za ka ma fara ba so definitely ka ga already kai ka creating wannan reni mm. renin kai ka jawo wa kanka because da farko in baka ba su kofa ba wallahi ba za su fara ba ƙasa kamar china a misali duk abin da za ka yi su su ƙasa ce da duk da mun san da cewa su suna maganan cewa su ba demokuraɗiyya suke ba yan wayewa da sauransu amma idan ka duba tsarin su duk abin da za su yi duk abin da za su jefa in za su jefa abu ɗaya ne za su jefa for the interest of the whole duk abin da za su yi za su yi shi saboda son kasansu ne amma mu matsalan shine um, da suka fahimci cewa sorry to say dole zan sa wannan kalmar ba don mm. dole bane ta daɗi ma kowa ba san ba mu san zafin kanmu ba yes ba mu san rashin sanin zafin kai ne yake kawo mm. uh, mutum ya ba da kofa har ya zamana wani yare na shi mm. rashin sanin zafin kai ne because in ka san zafin kanka daga tafiyan mutum zai approachin ɗinka za ka fara analyzing waye ne in yace salamu alaikum ka wa alaikum salam kuka fara magana daga magana kakan iya gane wane ne wannan hmm. in na masa kaza zai rena ne ko kuma in ne kaza zai samu dama hmm. sai ka toshe kofofin to amma su wa'annan mutanen da gangan fa suke wannan abu da kamashin shin idan ka duba in ka duba labarin da kyau kama shin hmm. ai duk an yi ne formalities ne don a nuna muku cewa kar ku ce ba a yi komai ba hmm. kar ku ce ba a yi komai ba ne ba don komai ba saboda kun wulakantar da kanku a idon duniya kun sa sun rena min sun rena mu hmm. to amma su waɗannan al'ummar ipop din nan kamar wata dama ce da yankin za a ce ya samu a wannan karo tunda har ana sa ɗan takararsu cikin mutum hudu wanda ma wasu na zai iya lashe zaɓe amma maimakon su tsaya su yi amfani da wannan damar kuma sai kamar su din ma karan rashin sanin ciwon kan ma kenan to alhaji umar kamar yadda na gama ɗazu dan eh. siyasa kamar virus yake mm. ba zan cire wannan kalmar ba dan mm. siyasa kamar virus yake mm. a kullun kofa yake ne ba a kullun kofa yake ne ba wannan ya shafi sha'anin tsaro right um, a kullun su dama ce fa duk da kullun dama ce me yasa malam umar da aka ce ranar zaɓe a takaita zirga-zirgar mutane ne saboda sun san da cewa um, da mu mutane suke waje the more difficult zai zama musu zai ba su wahala wajen controlling din al'umma eh haka ne so amma yanzu a misali muna tsammanin mu ga mutum goma a can suna dan hatsaniya sai muka ga mutum biyu kaga su easy mu yadda za mu yi da su eh, to babban problems din shine kamar yadda sani ce maka dan siyasa virus ne kofa ya samu ita kanta wannan sanarwar tasa um, da wannan daga hankalin a wannan gaban ba ta iya rasa nasaba da siyasa ko a so ko a ki mm. shi dan siyasa in ya ga kofa in ba kofa mm. kullum zai zo na ne na tunanin yaya za a samu kofa komin kashinta da Allah mm. amma in akwai kofa to wannan baka da matsala rashin tsaron nan um, um, akwai waɗanda suke mucin moriyarsa mm. na kai tsaye mm. da kuma na ɓoye crisis entrepreneurs mm. mun taɓa wannan maganar wannan kalmar ita ce ta zo daidai da wannan abu da yake faruwa ba don komai ba sai don idan ka duba ai a tarihi in an cire nan bi ezekiel. ni a nawa hasashen da kuma abubuwan da nake amfani da su na zahiri bi wajen judgment din mm. um, popularity na dan siyasa mm. peter obi ya samu karbu wanda lalle wata babbar alama ce ta da take nuna cewa kasan nan akwai unity har yanzu akwai haɗin kai amma kofa ce dai kawai da bata gama rufewa ba hmm. shi yasa ake samun ci gaba da rabuwan kawuna don shi ne kawai ɗan siyasan da nake ganin daga kudu wanda ya fito ya ratso ya ratso ya ratso ya hmm. arewa ya arewa har ya je ko ina ya kasa yana da jama'a hmm. daidai gurgudu mu ce fuli yana da jama'a yana da jama'a daidai gurgudu amma to idan ka duba ina da wani bidiyo da wani ina da wani group din su can ah, na kudancin nan ban san ma waye saka ne ba ina ga kamar a imo ne imo hmm. wani wani imo something like that hmm. ina cikin group din ina monitoring abubuwan da suke faruwa wani ya wani posting wani video yana gargadi ma wancan dan hmm. akan cewa yanzu yaya za a yi a ce dan uwanka ya ɗauko hanya yana da alamar samun nasara ko kuma yana samun karbuwa mutum daga jos da hijabinta musulma za ta masa za ta zaɓe shi ko kuma mutum daga jos dan uwansa ba ma dan uwansa ba musulmi ya zo yana son sa kai kuma da kake yankin sa zamana kai ne zaka bashi zaka zama masa ciwon kai yace to idan muka sake mu ne za mu wato ma'ana su ibo su ne za su zame wa kansu matsalan kansu hmm. Hmm. so to lokaci ya eh lokaci ya yi har ya bota to ina ga Haji Aliyu kafin ka amsa ɗaya tambaya saboda tambayoyi biyu ne a haɗe kafin mu je ga yadda Najeriya ta sha kama mutum kamar yadda hankalin duniya ba ma Najeriya ba ya koma kan wannan harin na jirgin ƙasa mm. amma yanzu an ce an kama wani ba mu san ya za a yi da shi nan gaba ba watakila an sha haka sai ka ji labarin ya kwanta amma kafin ka amsa bari mu buɗe layuka masu kallon mu su fara shigowa ciki idan muka samu wata wani sarari sai mu amsa wannan tambaya to masu kallon mu a daidai zamu je idan mun dawo kuma nan ba da jama'a ba za mu buɗe laika domin ku shigo cikin shirin domin bayyana ra'ayinku a dakashe mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sana sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 37 biyu. captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Najeriya Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilimantarwa faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent Katampe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 37 0800 biyu captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu to madalla masu kallon mu barkamu da da cikin shirin shirin jaridun mu wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja inda a daidai nan mun shigo zagaye na karshe amma masu kallon mu yau sai an kiyaye domin wato guje ma tallata 'yan takara barkamu da eh, dawo gaskiya ne wannan sanarwa tun jiya ma mun ba da ita da fatan za a ba mu haɗin kai a kiyaye wannan to aji aliyu barkamu da dawowa barka da eh, masu kallon mu lokaci ne da za ku bugo ku ba da taku gudumawa game da yadda wannan zaɓe ake hasashen yadda zai kasance da shawarwari ga fatan alkhairi da kuma addu'o'i fatan alkhairi amma ba tallata wani dan takara ba assalamu alaikum na'am barka da safiya to barka ka dai kai da abokin aikin ka da babban bako barkan ku da wannan lokaci to barka dai muna amsawa to kai tsaye sunana awwal abbas a fadada na kira waya daga birnin zaria a jihar kaduna a tarayyar najeriya to awal abbas fada faɗaɗa barka da shigowa umar gombe bako ya yi sharhi allah ya saka mai da alkhairi ya yi kokari kwarai da gaske allah ya kara basira umar gombe ni abu da zan kalla zan kalli magan siyasa ya eh, zaɓe da za a yi goban allah ya kai mu yawwa na'am umar gombe ina son yi kira ne ga yan uwana matasa yawwa saboda duk ƙasan da al'umman da ta rasa matasa wannan al'umma ce mai rauni matashi zinare ne matashi gwal ne matashi azurfa abu ne mai daraja musamman a cikin al'umma hmm. kuma matashi shi ne ake tafiya a bar mai ya zama alifa a hmm. abubuwa da yawa manyan mu su wuce mu mu mai gurbin su mai kwaikwayo da irin halaye masu kyau da suka yi a rayuwa ina kira ka matasa musamman bangan siyasa matasa mu sani cewa kullum ana kiran mu mu kiyayi bangan siyasa kar mu sake wani ɗan siyasa ya sa mu je ni abin da ba mu amfana ba mun kasar rayuwarmu mun kasar rayuwar wa'yansu kuma Allah na nan Najeriya mu dan ba zai yaje mu wani hakkin wani ba sai ya fitar masa da sa ina kira ga matasa kowa ya doki katin zaben shi ya je ya ƙuri'a ya dokoki wanda INEC ta sa da dokokin ƙasa wanda aka gindaya na zaɓe mu guji tara masifa masifa tana kwance ne Allah ya la'anci mai tada masifa mu tsaya mu tsaya tsayin daka mu zaɓi ra'ayinmu ban da rigima ban da tashin hankali kuma ina kira ga jami'an tsaro su sani cewa jami'an tsaro ba na wani ɗan siyasa ne ko na wani shugaba ba jami'an tsaro suna wa ƙasa aiki ne muna yaba masu a lokuta da yawa suna ƙoƙari ya mana zaɓaɓɓun shugabanni adalai waɗanda za su sosai mu su tabbatar da adalci a wannan ƙasa wannan ƙasa namu Najeriya ta ɗaukaka da fatan Allah ya maida bako gida lafiya awal abbas a fada daga birnin zaria na gode ku tashi lafiya to awal abbas a fada muna godiya kwarai da gaske da wannan shawarwari da ka bayar eh, assalamu alaikum amin wa alaikum assalam malam umar gombe a alhaji habibu da fa'iza barkanku da kokari kai ke kuna tare da to assembly barka da shigowa investigation da suke yi don haka idan in sace shi a watakila ba za mu ji mamaki ba idan an ce eh, preliminary investigation watakila wani bincike na farko kenan ko abin da ya kama da haka kamar dai kuma menene dai ba abu ne mai daɗi ba a dinga samun wasu a daidai lokacin da ake an koran ganin haɗin kan ƙasa da eh. kuma cin gaciyar da Najeriya gaba mm. a dinga samun wasu sai gaskiya ba daidai ba ne ko shakka babu to ah, muna fata duk tsara mm. kada mu manta akwai tanade tanade da uku. gode sosai madalla to madalla muna godiya da wannan gudunmawa bari mu je ga kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah muna jinka ban ga ina maka fatan alkhairi da kai da abokin aiki abokin aiki kada da kuma ban bakonka to madalla muna amsawa muna amsawa hello eh, muna jinka eh muna amsawa barka da shigowa To Malam Suleiman Adebayo barka da ah, shigo. Ina yi babban babu fatan alkhairi kuma na ji daɗi da ya taɓa wato ta fannin shari'ar nan. A eh. zahirin gaskiya a ƙasar nan babu wasu abubuwa da suka lalace musamman irin harkokin shari'a. Harkokin shari'a sun yi ko'ina gurɓacewa a ƙasar nan. domin in ba don gurɓacewa harko eh, wajejen shari'a ba hmm. wasu abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasar nan ba za su faru haka ba da kotuna suna gabatar da ayyukansu suna aiwatar da ayyukansu kamar yadda ya kamata hmm. muna tabbatar maka cewa lalle da an samu sauyi da canji a cikin kasar nan wanda wannan tafiya da kashe-kashe da ake yi yana faruwa ne saboda rashin hukunci daga wa'anda suke aikata wannan mummunan ayyuka da suke aikatawa da ana samun hukunci daga wa'annan hukumomi na wato na shari'a gaskiya a zahirin gaskiya da an ji daɗin wato hmm. al'amura a cikin ƙasar nan amma wannan ba zai samu ba har sai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu shugabanni na gari musamman ta bangaren majalisun ƙasar mu hmm. in an ka samu jagoranci na gaske wanda suke son ci gaban ƙasar nan ba ci gaban su ba to lalle da izinin Allah ƙasar nan za a samu kyakkyawan shugabanci kuma za a ga biyayya musamman ta ɓarayin yadda ake gudanar da harkokin mulki da kuma yanzu harkokin da suka shafi talakawa hmm. amma kana ganin a ƙasar nan yanzu yadda ake aiwata abubuwa za ka ga mutum ya yi ba daidai ba an zura masa ido ko da yana dan wani ko kuma shi wani ne wanda bai kamata ba a ce tsarin mulkin ƙasar nan bai fitar da wani wanda ya ware daga wato wanda ya ce shi ya yi ƙarfin hukunci ko ya yi ƙarfin doka a ƙasar nan amma ana nuna wannan dokoki masu aiki a cikin kasar nan wanda shi ya haifar da duk matsalolin da muke gani a cikin kasar nan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu shugabanni masu kishin kasar nan masu son ci gaban kasar nan wanda za su rike amana da Allah subhanahu ta'ala ya ba su ta al'umma su gudanar da mulki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce su yi Allah subhanahu ta'ala ya tada ku lafiya ku tashi lafiya muna ma Najeriya fatan alkhairi Allah ya sa a yi zaben nan lafiya a tashi lafiya mu matasa muna kira kuma ga kawunan mu duk wanda ya je zaben sa wato ya samu wurin sai na su kawai dawa shi gida ya zaunan sa hmm. saboda eh, halin rashin tsaro da yadda muke neman zaman lafiya a cikin ƙasar nan tashi lafiya daga Suleiman Adebayo wannan dure. to malam Suleiman Adebayo muna godiya da wa'annan shawarai naka garzayawa kuma ga daga wani kira lokaci ya fara hararen mu wa alaikum salam to barka ka dai ya kokari ya sharki da cin Allah ya saka dan hausa to dan hausa kamar ko har ka fita wajen zaben ne na mun dan ji hayaniya a inda kake Oho to ina jin kamar karan talabijin din. Sai ka rage sautin akwati talabijin din. a yanzu haka ma muna da sun fita da safe aka gaya mana akwai mashin ashirin duka hanyar mu yi sun tara hanya abubuwan da suka mai da gari ba tukun mu wani hanyar zuba mu san yaya za mu yi ba ga yanzu sai mun auna sai abu ya lalace sai mun auna suna wadi ana ji mu abin mamaki a shirin ɗan mu kai a Najeriya ka zuba yadda babba wanda ake cewa babba ne yana yana wakilta al'umma a cewa shi zai yi doyin burci mara amfani da al'umma jama'a waɗanda shugabanni namu menene suke son mu zama mu a nan jama'a tsaro zai su zaka kira a gare su ka wani ga abu wallahi tallahi a kada ba mai ba mai sauraron ka jama'a ya ya ake son mu zauna kaga da kuma da ta'addancin da ke faruwa a Najeriya mu za mu ce shugabannin mu ne ke amsa ki saboda inda a'a ya amsa ta'addanci ba ka faɗin magana wani sai dai ka hankali a matsayin ka na shugaba kuma ka fara gidan ka lafiya nau kuma ka ka zuwa wata al'umma ne wannan haka muna fatan ubangiji Allah shi al'umma na in Allah ya zo ya ga za mu duka da Hausa muna godiya kuma muna godiya bisa yadda ake ba haɗin kai ana ba da shawarwari ba tallata 'yan takara ba assalamu alaikum assalamu alaikum alhaji umar gombe eh na'am usman tambura yana kira daga kano to wala alhaji usman barka da shigowa wani babban bako aka samu yau to yau baka ba wuta ne ba wuta E mun samu wani matashi ne aliyu hassan wanda ah, dama e mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum eh, na farko ni dai godiya nake so ne wa gidan wannan talabijin to magana ta gaskiya ina mika godiya ta da shugabannin gidan wannan talabijin da dukkan ma'aikatan da suke gidan wannan talabijin to muna amsa gudunmawar da suka bawa al'umma tun zaɓe ina sauran shekara guda ake ɗauko mana ƙwararru su zo su fashin baki akan abin da ya kamata a yi da mu kuma yan kuci ku bamu da muke sa bakin mu kullum mu ma muke tofa albarkacin <laughs> bakin mu ya duka Allah ya sa bi tarayya a cikin abin da aka tattauna na dada akan wannan al'amari tun ana cewa shekara aka zo wata aka zo sati yau maganar awa ake yi eh. so dan Allah dan annabi talaka duba Allah hmm. ji tsoron Allah a cikin al'amuransa a tsaya a yi abin da idaci duk wani zancen magana akan wani abu duk sun ta faru ta kare mm. su kuma shugabanni su dubi Allah su ji tsoron Allah su ma mm. duk yan takarkarin nan sun zagaya sun ga idda al'umma suka fito suka tare su sun su ji tsoron Allah su ma idan Allah ya ba su ikon hawa madafin ikon nan mm. su kyautata wa talaka shi kuma talaka idan yana bibiyar abin da yake faruwa ya kamata talaka gobe idan ya yi zaɓe tafiya ta ibar wurin nan domin an ba da cikakken tsaro wadda duk wadda aka ce iya abin da bai dace ba an ce a mm. kau da shi saboda mm. haka talaka ya gabata i duba girman wannan magana Iji ji tsoron Allah ya aikata abin da ya dace in mm. tafiyarsa abin duk da ya dace abin da duk Allah ya kaddara za a yi shi saboda haka ni fatan da na Allah ya bamu shugabanni na gari waɗanda za su ji tausayin mu kuma wannan gidan talabijin da ba da taimako ba dare ba rana shi ma Allah ya saka masa Allah ya kafa mana shugaba na gari Allah kuma iji da mu alkhairi da wannan nake muku fatan alkhairi Allah ya tashe ku lafiya Allah mai da mu lafiya Allah ya taji zaɓe lafiya Allah ya shugabanni na gari a tashi lafiya mu to ga kira na karshe da zamu daga a cikin wannan shiri Assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Wa alaikum assalam. To dawa muke tare. Wa alaikum assalam. Muna jin ka dai ina jin kai baka jin Kana tare da Malam Kabiru daga Sokoto. To Malam Kabiru kana da minti daya a gurguje kuma kai ne mai kira mu na karshe a cikin wannan shiri. To ina muku sai ka rage yau sai ka rage akwatin talabijin ɗinka muryarka tana dawo mana ciki na? ina godiya wa shi ina jin ka bismillah ok to na kauce ma daga na ce na ina godiya wa shi mai sharhi na yau da kuma kai malam umar gombe na'am abin da ke damu na game da shugabancin najeriya shine wai an kama dan ta'adda kuma an masa tambayi kuma an sake shi eh. gaskiya wannan abin yana bani mamaki kamata ya ce da aka kama shi a rike shi sai an gama zaɓen nan gaba duka ba yawa eh <laughs> lalle kuwa eh, haka ne sun ci ba zaɓe a wurin su ba kuma su suke kashe mutane kuma an kama shi kuma an sake shi kuma hmm, gaskiya to gaskiya mu dai shari'a kun shari'a gaskiya mu da Najeriya akwai gyara Allah kuma ya ba mu shugaban da sa wannan gyara ya tabbata to Allahumma to amin sama Allahumma talakawa idan an ci an ci amana su na'am to muna godiya malam kabiru da wannan guduma kuma kai ne mai kira na karshe to haji aliyu ka ji kiraye-kirayen da aka yi me za ka kara a kai muna da mintuna hudu kana da mintoci so a gurguji dai kusan na fahimci abinda masu kira suka fuskanta hmm. shine um, kamar wanda ya wannan kira na karshe bangaren hmm. shari'a hmm. to wannan bangaren shari'an gaskiyan al'amari um, shine mafi girman ciwon kai wa kowace ƙasa da take bukatan ta ci gaba ne mafi girman ciwon kai malam ba yadda za ka yi kai nasara ba doka mm. ba yadda za ka yi kai nasara ba aiwatar da doka ko da akwai shi kuwa a ce mm. to problems in mu gaskiya aiwatar da doka yau in ka ji an ce kama shi kama shi an kama mm. an daure to malam umar da daurin da kamun duk ba an yi shi bane akan don ƙasa ta ci gaba za ka samu akwai wani personal interest mutum ɗaya sai ya kontrolin ah. ɗin abun da ya mm. baka mamaki kai rasa gane me yake faruwa so gaskiyan al'amari shine ya kamata a ce 'yan siyasa su cire su akan abin da ya shafi shari'a hmm. wanda kuma hakan sai an yi da gaske gaskiya a bar doka ta rika aiki bar doka ta yi aiki kowa ya kai don hakan shi dan adam bisa ka'ida a gurguje baya yin abin da ya kamata haka kawai bisa son zuciyar shi hmm. aikata laifi ma kofa yake samu in ba ka samu kofa ba ba za ka bari akwai inda in an rufe a misali yes a ce umar nan dakunan akwai kuɗi ga wani katon kamara yana kallon ka mm. kayi motsi yana mm. kallon ka wani na can na kallon ka kaga mm. ba a baka kofar da za ka dauki kuɗin nan ba so bisa ka'ida dan adam shi yadda yake a tsare tsarin dari irin dan adam a gurguje shi in ba ka hana shi ba ne. ka hana shi yin rashin ba daidai ba ka sa shi yin daidai to in ba haka aka samu ba ba zai yiwu ba don Allah ma da ya halice shi yace ya halice shi ne hmm. dan a zuciya kai hmm. tana da yawan zaɓin yin hagu eh, hmm. tana da son yin hagu eh. kullum inda zaka kyale ta autopilot ɗinta hagu ne so kai zaka dawo da ita da ƙarfi wanda umar baka taɓa jin an kira sallah baka ji kiwa a so sau nawa kuma ko ka ji bacci ko ka ji bacci ba da safe ko kuma gashi <laughs> kuɗi zaka samu kai eh. abin sai ga gare ka so ka'ida shine sai ka tilasta wa zuciya sai ta yi abu mai kyau so doka shine kamata ya guiding dinka dole da ƙarfi mm. akwai kasashen da wai kake jin ba a aikata laifi ba a aikata laifi bai babu su bane akwai su a yadda za ka yi aikata laifi eh, aikatawan ya yi tsada ne eh, mm. nan kuma mu ya yi arha za ka yi ka tafi ka yi ka tafi sai mutum ya ce maka zan kashe ka in na je ma ƙayyar tsauri ne zan dawo mm. problems din shine gaskiya tsarin shari'a to Allah ya kyauta to Allah ya kyauta Allah ubangiji da wannan gudumawa taka kuma Allah ya samu shiga wannan zabe lafiya kuma fita lafiya to masu kallon mu duka duka anan muka kawo karshen shirin wato sharhin jaridun mu na safiyar yau juma'a da ma na satin baki daya sai kuma ranar litinin idan mai kowa ya kai mu da misalin wannan lokaci za ku gan mu dauke da wani shirin na wato sharhin jaridu da fatan mun ilmanta mun faɗakar ta wani fannin kuma mun nishaɗantu kada mu manta ƙuri'an mu yancin mu da fatan za mu gudanar da zaɓe lafiya kuma za mu yi hutun karshen mako lafiya da sallar juma'a lafiya a madadin ni fa'iza yakubu aliyu da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a kuma madadin shi bakon namu wanda na mance ban hada masa da inkiyarsa ta prince aliyu hassan wanda aka fi saninsa a <laughs> shafukan sada zumunta ba wanda sai kuma ku da kuka shigo cikin shirin kuka ba da taku gudumawa a fuskoki daban-daban musamman ma game da wannan zaɓe da ake ƙoƙarin kaɗawa a gobe asabar na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya sai kuma mr hassan suleiman wanda ya naɗi wannan shiri sai kuma idris wanda ya sa damu da ku to duka duka nan muke ban kwana da ku da fatan za a yi sallar juma'a lafiya da fatan kuma za a kada ƙuri'u cikin lumana a gobe asabar masalam.